الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina cikin sirar babban sahabon annabi sallallahu alaihi wasallam سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الصحابي الأنصاري الخزرجي البدري المدني لا متاش من وصاياه الجامعة من وصاياه الجامعة لكن وصيوي لا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ولن تخدم كل من وصايا معاذ بن جبل الجامعة daga cikin wasiyoyinsa waɗanda suka zama dunkulallu kuma gamammu wanda suka shafi abubuwa na rayuwa gabaki daya an abi khilabata wa ghairihi an karbo daga abu khilaba abu khilaba tabi'i za mu tuno da kissar hadisinsa da ya ruwaito akan siffar sallar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin da ya سيدنا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه يا زو مسلاتين su ko yace zai musu sallah yi musu sallah da ya gama aka tambaye shi aka ce wace irin sallah su yayi sai ce mislu salati shaykhina yana nufin sai shayi malamin nasu amrunu salima ko aljarmi shi na abu kilaba wa ghairihi da kuma waninsa anna fulanan marra bihi ashabun nabi sallallahu alaihi lallai wane wani sahabi ce lallai wane marra bihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuce ta gabansa fa sai ya ce ausuni ku yi min wasiya shi Abu Qilaba ko shine kansa ya koyi sai anna shi kansa kenan kamar ya ce marrabi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam to sai ta anna fulanin marrabihi eh ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ko dai abu kilaban yana nufin kansa yayi takaye ko kuma yana nufin wani ne ba shi ba daga cikin tabi'ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo wucewa ta wajenta, sai ya ce musu ausuni ku yi min wasiya ku yi mini wasiya fa ja'alu yusunahu sai suka rika masa giduna suka rika ma Abu Qilaba ko kuma waninsa wasiya kowa ya faɗa masa wasiyarsa yana cin al'adar sahabbai da suka koya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam neman a maka wasiya kuma a addinin musulunci wasiya tana da tasiri wasiya ba ana nufin dole sai tana da alaka da wani zaka mutu sannan zaka masa ba ko zaka yi tafiya a yan uwantaka ta musulunci tana neman ka rika ma dan uwanka wasiya ko kuma shi ya nema ba ya ce ka mishi sahabbai sun saba da wannan ko sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce ausi qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab ko suka kai yana ce masa la taghdab kaga wasiya ce وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ودلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فأن على رأسه زبيبة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة kaga wasiya kenan sannan qur'ani idan yana son ya nuna muhimmancin abu ولقد wasayna alladhina utu kitaba min qablikum wa iyyakum an الله sannan yusikum Allahu fi awladikum kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayni walaqrabin ko sannan Allah ya gama bayani sai ce wasiyatan min Allah sai suka rika masa wasiya Wakana kana mu'az ibn jabal fi akhir al-qawm sayyiduna mu'az a matsayin sa na matashi amma a lokacin ya girma ya zama babba shine karshe a cikin sahabban nan da suke ma wannan shi Abu Kilaba ko kuma wani sa wasiya fa kana sai ya ce ausini yarhamukallah ausini yarhamkallah ko yarhamkallah zaka iya cewa ko dai zama yarham يسمى zama من ne الطلب يحتاج إلى جواب وجواب الطلب يكون مجزوما كجواب الشرط وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم اوصني إن إن توصني يرحمك الله وكما في بكبادة اوصني يرحمك الله اوصني كمو وسيا يرحمك الله ألا مدوك سكية شنك qala sai yace kad awsauka falam ya'lu hakika waɗanda suka gabace ni sun maka wasiya kuma ba su yi maka kwanja ba ba su gaza a yi maka wasiya ba inda ake son su maka wasiya su kai sun kai wannan wajen to amma wa inni sa'ajba'u laka amrata duk wasiyoyin da suka maka ni bari in tattara maka su ga baki da ka zama kana da wata jaka a cikin zuciyarka wacce ta kunshi duk abin da suka maka a wuri daya ba tare da ka nemi wancan a can ba ka nemi wancan a can ka nemi wancan a can kaga shi yasa ma ne yasa masa min wasayahu aljami'a ya bada wannan takin to ga wasiyar sa sai ce ji ilam ka sani annahu la ghina bika an nasibaka min ad-dunya lalle rabanka da Allah madaukakin sarki ya rubuta maka na duniya la ghina bika ba za ka ce ka wadata daga barinsa ba Eh, ba za ka ce ta wadatu da shi ba ya ishe ka ilam ka sani annahu la ghina bika an nasibika min ad-dunya ba za ka ce ka koshi da rabanka na duniya kuji ka wannan kaida ce tsadiya eh suna cewa al-hawa'id ghayru mahduda al-hawa'id ghayru mahduda والمصادر محدودة ولغني اقتصادي يجيزوا فقاتن تن أدم باسد إياكا أبو هو انسام سقوم الذي توش وأنم بقاتن سقوم سنة إياكا سنة إياكا أما بقاتنك فرسم يتي لا يملأ عيني ابن آدم إلا التغاب لو كان لابن آدم وآدم أقواليان من ذهب لابتغى له ثالثا wala yamla'u ayna ibn adam illa turab idan da za a baka wani katotan kogi katin katin koguna guda biyu cike suke da zinariya kuwa ce cike suke da daloli sai ka ji ina ma ka samu na uku sai annabi sallallahu ya faɗi ka'ida sai ba abin da zai cika idan dan adam ce mai sai ta baya wato sai ya tsinci kansa a kabari muna tanqadi hawaiduhu ad-dunyawiyya bukatunsa na duniya sai su tsaya amma ka ce wai gashi an samu maka da abin da ya suddu hawa ida ka kulla kullaha ga amal ga adal ga insa haka Allah ya kaddara dan adal. manzo Allah sallallahu alaihi yana bayani a hadisi yadda kaifa yasfiqu al ajru al-amal ana samun tajazubi wannan yana fuskan wancan amalul insan amal da hamza buri wa ajalul insan lokacin da aka lissafa masa zai mutu aka kaddara masa zai mutu suna jayayya da juna dan adam don kuma na tsakiya al-imam ibn hajar a cikin fatul bari sai da ya zana a sharhin hadis karshe me yasbiqu al-ajal al-amal yasbiqu al-ajal al-amal karshe wa zai ci nasara shine ajalinka shi zai fizge ka daga bukatarka bukatarka ba za ka gama biyan ta ba kaga ashe mutum ya fahimci wannan to shine la ina bika an nasibaka min ad-dunya ba za ka wadaci da rabanka na duniya ba duk yadda aka yi sai ka bukaci wani rabon wa anta ila nasibika min al-akhirati afqah amma ka sani ka fi bukatar rabanka na lahira nasihar da annabi Musa ya makamu ne kenan ko duk mai kuɗi wasiyar da ya kamata a masa ke إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه فتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه قال قومه حتى أنه موسى أتك إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة قاغني أشي ألا يا باك أتشن أبن دي باك نيقني نيمي قني ملاهرة أما ولا تنسى نصيبك من الدنيا amma kada ka rabu manta da rabanka da duniya bukatunka na bukatun bukatunka na hajiya bukatunka na tahkimiya duk idan kana da abin da zaka iya yi game da su to kai amma ka sani bukatar ka ga lahira ta shi fabda bi nasibika min al-akhirah to ka fara da rabanka na lahira menene zai jawo ka samu rabon lahira shi ya kamata ka fara gabatarwa shine ai wabtari fi ma ataka الدار الآخرة قرشي سي مسبه يشي ولا إضافة يشي ولا تنسى نصيبك من الدنيا kar ka manta da rabanka na duniya ba ce ka kwashe duka ka bada ba kai ma kana da bukatu fa innahu sayamurru bika ala nasibika min ad-dunya fayantazim wallahi idan ka zama lahira ka fuskanta to shi kenan fa innahu sayamurru bika to wannan raban naka na lahira shi zai zo ya fi saman ala nasibika ka na duniya fa yantazimu sai tsara maka yadda raban naka na duniya ya kamata ya zama wannan akwai nasiha da kai wannan ka gyara lahira ka nemi lahira idan ka nemi lahira ka fuskanci lahira shi kenan sai wannan fuskantar lahirar da kai sai ta gyara maka kuma duniyarka yasa duk mutumin da ya fuskanci Allah rayuwar duniya ba za ta zama hargido ba ba zai zama bai da tsari a duniya ba ثم يزول معك أينما أينما زلت ثم يزول معك سنن ونن غبن ناك لدنيا زي زمان يبيك ما يزول عنك با يزول معك زي كركتا تاردك أينما زلت دي إندك كركتا rabanka na duniya in lahira kake nema to duk inda ka tafi wannan raban naka na duniya kuma yana binka yi yasa duk lokacin da aka samu ta'amuli tsakanin abu na duniya da abu na lahira to ka gabatar da na lahira akan na duniya wannan rabon naka na lahira zai yi ka duk inda ka tafi Allah ya riga ya kaddara maka rabon ka na duniya zai same ka duk inda ka bi zai bi duk inda ka karkata zai karkata amma idan ka gabatar da rabon duniya shine a gaban ka to shikenan kai asarar lahira sannan mutanen da suka san me ake ce ma duniya me ake ce ma lahira ko su ga ganin ka a matsayin wawa kidabumi kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa walakin na aksaran nasi la ya'lamuna ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun aw lam yatafakkaru fi anfusihim fara da kansu mun halla kansu sun san sai Qur'ani ya ce ya'lamuna zahiran min al-hayat kama suka sani faqih kama suka sani safahiyul fikr kun safahiyul fikr ana ce mun safahiyul fikr tunaninsu na sama ne sama suke gani ba su da jin kadul fikir tunaninsu bai shiga can ciki ba shi sai su fifita duniya akan lahira wanda suka san lahira suka san duniya zai tsare ganin su a daidai tsare ganin su wawa akwai babban mai kuɗi da ake ba da labarinsa a saudi arabia ana ce masa arrajin in ka je da jidda in ka ga irin masallatan da ya gina ba su da iyaka haraji tije ya nemi kuɗi ya zama mai kuɗi yana da bankuna in ka je saudi arabia za ka ga bankunansa sai ban. masrifin Raji da kamfanona ga sunan da yawa ƙarshe ya kalli rayuwarsa ina tara ma kaina ya zai tuni dukiyarsa ga baki ɗaya ya ware abin da zai iya kula da rayuwarsa da 'ya'yansa duk sauran ya ba da wakafi yi ina zaune ya cika wasu shekaru ana fira da shi aka zo aka yi test ɗinsa aka gabe da kowace cuta la hawan jini la ciwon siga Da abubuwan da damuwa ke kawa ba shi abin da ya ɗauka shi ne. dukiya a duniya ya neme ta kuma Allah ya bashi kuma ya tabbatar da ba zai tafi da lahira ba abinda ake tafiya da shi lahira shine aikin arziki dukiya ko Allah ya baka ne domin kai aikin arziki da shi da ita domin ka dauki wannan arzikin ka tafi lahira shi fahimtar su ke ko fahimtar su daidai ce ikilin sai ya huta wannan wasiyar da sayyiduna mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu jama'a abu filaba kenan ko kuma wani abu filaba khawfuhu min Allah tsoransa game da Allah an shaqiqin qala qadima mu'az min al-yaman bi raqiq an kago daga wani tabi'i da ake ce masa shaqiq ce qadima mu'az min al-yaman sayyiduna mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu ya tago daga yaman a matsayin sa na ne kun tuno ai gwamna ne ko an tura su da sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu tun lokacin da annabi ke da rai ya tura su yace yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la umar فلقي عمر بن bi بمكة sai ya gamu da sayyidina Umar dan Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu da a Makka suka gamu a Makka fa qala sai ce ma haula'i sai sayyidina Umar ya tambaye shi yace ina ka tafi da wannan menene wannan wannan madudin dukiya bawa ba bayi da rasis bayi da yawa eh ba bawa ɗaya ba qala uhduli yace an bani kyautar sin uhduli an bani kyautar sin kyautar su aka bani kala idfa'hum ila abi bakr a zamanin sayyidina abubakar yana khalifa sai ya ce ka ba sayyidina abubakar فأبى sai sayyidina Mu'adh yake fa bata sai yi bacci fara'a ka annahu yujarru ila an-nar sai ya gani a mafarki kamar gashi nan ana jan shi ki za a tafi da shi wuta wutar jahannama wa anna umar yajzibuhu sayyidina umar kuma yana fusgo shi yi hanya aljanna ku kalla sayyidina umar yana fusgo shi ana jan shi kuma za a kai shi wuta irin mafarkin da sayyidina abdullahi bin umar yayi kenan abdullahi bin umar yana kiyamul layl sai ya bari ran nan sai ya mafarki sai ya ce an tashi filin tashi alkiyama imam al-bukhari ya rawaito hadisi shi sai aka tashi ya ga ana jansa an ce ya tafi aljanna sai wasu suna can suna wuta sai ya rika cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar sai ya barka to da safa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kosa tafiya sai yana zuwa ya faɗa mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sa mai ce rahimallahu abdullahi kana yaqumu layla fajaraka Allah ya ji kan abdullahi da yana kiyamul layli ya bari wato wannan kiyamul laylin da ya bari shine zai ja shi kai shi wuta sahabbai tun daga nan sai na Abdullahi da Umar radiyallahu ta'ala anhu bai taba ban kiyamul layli to shine nan ba sai na Mu'adh dan Jabal ya zo da dukiya a matsayin sa na adili adil akwai abin da ake a hajayil ummat kyauta da ake ma ma'aikata malamai suna da tattaunawa a kai domin a bambanta ta da hadiyya wacce kyautar da ya halatta a hanta hadayar umman malamai sun kasa ta gida-gida akwai wacce ta halatta su ansa akwai wacce ba ta halatta su ansa ba to amma ne ga baki ɗinta malamai na wara'u suna cewa shubhaci hadiyatul amil a ba ma'aikacin gwamnati kyauta kowa zai ba shi wannan kyautar in ba gwamnati ce za ta kara mishi albashi ba a matsayin To wannan yana cikin shubha malaman musulunci malaman da suke bayani akan shubha sukan yi kokari su buga misali sosai da hadayil umma jam'in hadiya ko to nan kaga sai na mu'azu dan jabal radiyallahu ta'ala nu ai alibi ne da gwamnati to da ya da wannan raqiq din bayin shikenan sai aka zo sai aka ce sayyidina Umar ya ce masa ka je ka ba sayyidina abubakar domin shi shine gwamna shine khalifa ne shugaban ƙasa ka je ka ba shi bai halatta ka ci ba to ne sai yaki dare na yi sai kwanta bacci yi mafarki da ya mafarki ya ga gayi nan an ce a tafi da shi wuta ana jan sa ki za a ja shi ana fincikarsa za a kai shi wuta shi kuma sayyidina Umar ibn al-Khattab yana tsaye radiyallahu anhu yana jawo shi domin ya tsamo shi daga tafiya wutan falamma asbaha qala lokacin da ya waye gari sai ya ce ya ibn ya umar babu rani illa mu'tita ce ba na ganin abin ya fi cancanta face in baka in maka biyayya ni ina ganin in maka biyayya ko illa muti'aka duk zai dauka إلى أن قال فدفعهم أبو بكر إليه في كنامي قام سيدنا أبو بكر ثم أصبح فرآهم يصلون إيه أخبا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ساتيا نايسي سيدنا عمر سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في هزنا سلة فدفعهم أبو بكر إليه لا رجل من إليه فدفعهم إلى أبي بكر sai ya ba na abubakar fadafa'ahum ila abi bakr haka ya kamace ba fa fadafa'ahum abubakar ilayhi ba kuma asbaha sai na abubakar ya waye gari wata rana fara'ahum yusalluna sai ya gansu suna sallah qala sai ce liman tusalluna wa kuke masalla qalu lillah suka ce dan Allah ne qala fa antum lillah yace to kuma kun zama na Allah Sai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an ya yanta tasu, a matsayin su na khalifa kaga wannan khawfuhu min Allah da in yi wannan mafarkin shi kenan kawai wani ne kaga dai hadayil ummali shubhat idan mutum yana son ya kubuta ya daina cin hadayar umma a matsayinsa na ma'aikaci kada ya wata kyautar da ta zama kharijan an rafidi a shahari ko rafidi sanawi ko kuma gwagwadon abin da ake bashi musamman waɗanda yake hudda da su suna zuwa ofis ɗin sai su ce za su bashi ko malaman jami'a ko kaza irin wannan da ɗaliban su za su kaddamar musu da kyaututtuka malamai suna son su a cikin shubuha an yi sabani akan hukuncin su wasu suna ganin halal ne wasu kuma suna ganin haram ne wasu kuma suka yi tasiri wallahu wannan a takaice kenan wani daga cikin wa'azin sai na Mu'az bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu da wasiyarsa sannan kuma da kuma yanayin tsoron Allah na'am wani yana mana bayani akan ka'idoji guda biyu ko ka'idojin da ake gane yadda kake girmama ka'ida ta farko ka'ida ka'idar da ake mana bayani akan ta'zimul amr wan nahyi ko to a ƙarƙashi kuma ma yana mana bayani akan wasu ka'idoji guda biyu tafadulul a'mali bi tafaduli ma fil qulubi min haqa'iqil imani ka'ida ta farko kenan ko wa tafsirul amali bis sayyi'ati بحسب كماله ونقصانه شين مكتي زائية شيوا تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتقصير العمل للسيئات بحسب كمال بحسب نقصان الإيمان بحسب النقصان أو الكمال للإيمان duka dai ka'ida cikina to shine ma ne yake mana bayani akan sharɗan aikin da zai zama ya ake samun tafazulul a'mal wani sun yi aiki iri ɗaya da wani a zahiri mu a ganin mu amma a wurin Allah ce aikin wancan ya fi aikin wancan karbuwa ko ya fi shi samun daraja ladar da za a bada sai zama ladar wancan wancan ta fi ta wancan shi ne ma da yake cewa bi tafazuli ma fil qulubi min haqa'iqil iman shi ke samar da me shi ke samar da tafazulul a'mali aikin wancan imanin wancan da ikhlasin sa ya fi na wancan to dole ya tasiri a kuma ladin da za a bashi sannan kuma aikin da zai yi ya zama aikin alkhairi ne ya zama ya je ya samu wani aikin shari ya goge shi to shi ma gwaggwadon cikar imani ne da kuma wajen raunin imani ƙarfin imani a aiki na tasiri ga aikin ya tafi ya je ya goge ma mutum wata sayi'a daga cikin sayyi'a ɗinsa abinda malam ibn qayyim alaihi rahmatullahi ke sanya musamman ya yi waɗannan dogayen bayanan shine sai ya ce wa min hada daga wannan ne qauluhu sallallahu alaihi wa faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam nan yana mana bayani akan asbabu asbabu ihbab al-amal dalilan da suke ja a bata aikin mutum yace ba ridda bace kai ba take bata aikin mutum aikin da kai sai ya kasance dama kana da wasu sabo wani nau'i na sabo ko ba nau'ukan sabo to kuma ya an ce innal hasanati yudhibnas as-sayyi'ati annabi sallallahu alaihi kuma yace wa asbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha to sai yace kai aikin da kai dama kana da wani zunubi sai kuma kai aikin aikin alkhairi a zahiri aikin alkhairi ne amma kuma sai ya zama akwai riya a ciki ko kuma kai aikin sai kana wa Allah uju kana masa jiji da kai ai mun sha faɗin magana ibnu aba'illahi da kanda. Allah gafarta masa kurakuransa a inda ya daidai a cikin littafin sa yana cewa ba ma "Bama ba laka ba'a wa ma ba laka alqabu ke iya yuwa Allah ya kaddara maka kai aikin alkhairi amma kuma Allah bai ansa ba yi saboda akwai asbab na qabulil al'amal akwai kuma asbab na ihbad al'amal ba ta aiki to sai ce ba ridda bace kawai ke ba ta aikin mutum akwai asbab din da za su iya ba ta aikin mutum ka riga yi yin magana fi gabatar da maganar wani akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin asbabu ishbatul amal ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samiun alim ko ya alladhina amanu la taqaw aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun kage shine sai ya fada ba yake cewa min hada daga cikin irin wannan babu na mutum ya ji tsoron abin da zai bata masa aiki qauluhu sallallahu alaihi wa sallam ba aiki sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa man taraka salata al-asr faqad habita amaluhu dum mutumin da ya daina yin la'asar wannan hadisin yana daga cikin hujjojin da malamai suka ƙara ƙarfafawa cewa as-salatu mustada Allah ya ware ta عبابي الذكر العام بعد الذكر الخاص بعد العام للعناية بأمر الخاص ياتي حافظوا على الصلوات ياتي والصلاة الوسطى أي وحافظوا على الصلاة الوسطى بخصوصها اتقوا كل لعيكا إن كنت كل ذكا تلولي نبر الله فالصلاة الوسطى كل لعيكا to wannan hadisin yana ɗaya daga cikin ما لمن دسك فسر الصلاة الوسطى صلاة الأسر تقف مجزة لشي في من ترك صلاة الأسر دون ديلين يسهل الأسر فقد حبط عمله أي جنس يا لالا جنات الشيء واجبين يماوى سكن أبن الذي جارى مثل سوتي يسع كلن يرئ كاو كسا كسا يرئ جنس أورن يرئ عازنا دا أبن الذي يباشى مثل أيدي أورن الله ya zama gashi Allah ya azurta shi da yin ba'a da biyayya da ayyukan alkhairi a duniya amma a tafi lahira kuma Allah nuna masa bai da komai wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu ulau wala unabbiukum الأخسرين أعمالهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا a tafi lahira mutum ya zata yana cin waɗanda suke aikin alkhairi sai an zo ga baki ɗaya wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura Allah ka tare mu daga asara to mutum ya rika tuno wannan yana jin tsoro shin aikin da yake yi a duniya ma wai Allah na ansa mutum ya zama yana da wannan wannan yana kashin alkhawfu da arraba da aka ce ka bauta ma Allah bainar raja'i wal khawfi ko bainal khawfi wal raja'i ko bainar raghbati wal rahaba أبادينا الرهبة دا الخوف وقيولنا أن يخشى المسلم العامل كل شيء يحبط عمله ويسبب له عدم القبول في الآخرة لا بد من أن يخشى المسلم مثل هذا مسلمين أولي يبدأ الزوان هذا إذا كان يجل الزوان إذا ذاك إذا ذاك البحر الدنيا أكيو كوي يكوشي ينهب كذا دوبوني وني دقيت شمك باشا al-imam az ya kawo ya kawo shi ana filin arafat Sheikh Bakar ya kawo wannan a cikin Ijid Talibul Ilmi wasu sun karanta Na nakalto daga Imam Zahabi ana filin Arafat ya kalli yadda bayi suka tsaya suke ta ibada ga Allah suke ta addu'a irin yadda ake a filin Arafat ranar tara ga wata sai ya ce laula ana fi fihim da qultu kad ghafara Allahu lahum yace ba da dan ina cikin su ba da sai in ci da Allah ya gafarta musu amma ni da nake cikin su ina ganin kamar zan ja musu saboda zina baina to haka bayin Allah yasa kake ganin sahabbai irin su sayyidina Umar za su mutu suna cewa ya laita ni kuntu hajaran in shi ala anannu sai su dauki wannan wai daidai yake da ya laita ni kuntu shuraba a ina kafiri zai ya laifin ni kuntu turaba ba? Eh? a lahira in an zo me in an gama me in an gama hisabi ga an maida dabbobi sun zama ba zai ce laita ni ba. sai ina umar ko tsabagen komawarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne yake jin tsoron gamuwarsa da Allah madaukakin sarki ke cewa ya laita ni kun hadaran ina ma dai ni a ce dutse ne ni ba ni da nauyi a kaina a duniya ban yi wannan shugabancin ba aka zo aka ce masa irhid irhid eh ka yi alkau ka sa wani ya zama waliyul ahadinka ya ce abin da na ɗaukan mabanu adiyin ya isa daga na ya tsaya nauyin da na ɗaukan mabanu adi su ne karamar kabila su sai na umar ko ya ce to abin da na ɗaukan musu ya isa a tsaya a na shi huwa adawiyyu Ya tsaya a nan ba wani wanda kuma zan sake dora ma wani nauyi shi ce ya kira abdullahi dan sai ce baka ciki kada ka sake ka shiga cikin waɗanda za a zaɓa su zama khalifa bayana baka cikin su iyaka da aka kafa kwamiti ya ce abdullahi ya zama a cikinku ku domin me domin ya zama wakili na abinda kuka tattauna yanzu ya ban labarin shi ce wannan ومن هذا قول Aisha ta الله تعالى عنها daga cikin irin wannan misalan na abubuwan da suke bata aikin ɗan adam kuma bawa ne tsoron Allah wanda yake fatan zuci da tsakaka ya rika jin tsoron wannan abinda aka samu daga nana Aisha wa an abi hali zai ibn da daga babanta ita kuma ta ruwaito yake faɗi ga zaid ibn arqam radiyallahu anhu lamma a bil'ina lokacin da ya cinikin bai'ul inati bai ula'ina nau'i ne na riba nau'i ne na riba a nan take mutum ne zai zo wajenka misali wajen mutum yace dan Allah wa na shiga yanayi mara daɗi iyalai na ba su da lafiya karanta min naira dubu ashirin suna asibiti ma yanzu shi dai gaskiya ba da dubu ashirin da zan baka amma ina da abu ina da talabijin in za ka iya zuwa ka je ka siyar kimarsa ta kai dubu ashirin za a iya siya dubu ashirin shi kenan sai ce ya bashi sai ya ɗauko masa ya bashi sai ce bari dai in rage maka aiki ma dai bari ina da wasu kuɗaɗe bari in yi waya a kamun kuɗi na na siya dubu goma sha biyar na sai talabijin ɗin nan naka dubu goma sha biyar ya ba shi rancen ya ba shi talabijin a matsayin dubu nawa a matsayin dubu ashirin ya kawo masa dubu ashirin shi kuma nan take sai ya siya dubu goma sha biyar sai kullum ba su cika ba kaga dubu goma sha biyar dubu ashirin nake nema shi to zan ranta maka wata dubu biyar da nau'i ne daga cikin buyu'ul jahiliya nau'i ne na cinikin da suke yi a jahiliya wanda manzon sama ya tsoratar da mu كما أنا يقولنا إذا تبايعتم بالعينة وغضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزئه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم هذا أبو هو عندما نسمى للسابة إذا تبايعتم بالعينة وقوم أفقزم أنكاسوا الزالمين أنكاسوا مغساتوا سيد وغضيتم بالزرع وقوم أفقزم كوي قونا مغلو قونا واخذتم اذناب البقر او دي اذناب البقر كخريق بنجنة وسيوين شانو كخدينة وتردتم الجهاد في سبيل الله كخدينة مع الدين ايكي هو كوي كان تيسني ميزي ساماء عيوة وصلق الله عليكم ذلا ألا زي زي زي زي زي دورا مكو ونقد كنش لا وعمكم حتى ترجو إلى دينكم معلمين سيكا بس الجهاد بعمومه inda ya ce hatta tarji'u ila dinikum jihadi kuma da Imam al-Qayyim ya faɗa matakai ne guda goma sha uku kuma duk su ne addini ke tabbata da su ce innahu qad afdala jihadahu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi illa an yatuba sai da Umar yaji Zaid dan Arqam ya je yayi bai'ul inati yace wallahi aikin shi ya bata jihadin qad afdala jihadahu ya bata jihadin sa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wanda ya tare da manzon sallallahu illa an ya tuba sai dai in ya tuba daga wannan bai'ul hinatin da yayi in ya tuba to aikin sa zai dawo amma wannan bai'ul hinan da yayi to abdala jihadahu fi sabilillah ma'a rasulillah ya fata jihadin shine sai Imam al-Qayyim yace walaysa tabayu bil inati riddatan ai kowa ya sani cin yin cinikin ina ba ridda bane wa inna ma ghayatuhu annahu ma'asiyatu karshen abin da zaka iya fadi dai game da bai ul'ina sabo ne daga cikin sabo to shine sai ce fa ma'rifatu ma yufsidu al'amala sanin abin da zai iya bata maka aiki fi hali wuqu'iha a lokacin da wannan abin zai afku wa yubdiluha ya bata ayyukan wa yufriduha ya bata ayyukan ya ban sakalar da su ba da wuqu'iha bayan ayyukan sun faru min ahammi ma yanbaghi an yufattisha alayhi al-'abdu yana cikin abin da ya waje ba bawaye bincike a kansa menene idan dai zai iya bata min aiki na a lokacin da nake aikin ko kuma bayan na gama aikin akwai al-ihdath hina al-amal akwai ihdath al-amal hina wuqu'i al-amal akwai ihdath al-amal ba'da wuqu'i al-amal zai iya yiwa lokacin da mutum yake aikin fatacce ne kamar ne kamar riya amalun yusahibu riya'un ko amalun ne ko amalun muhbatun aiki ne batacce ko amalin muhbas bataccen aiki ne amalin huri riya'un sannan amalin yusahibuhu rujubun wa ru'yatu nafsi mutum ya gama aikin kuma ya saka ganin su ne ba su kai ai mu ne ai mu ne ba da dan mu ba ma da ba ai kaza ba ai to ka wannan yana daga cin asbabu ihbabil amal kenan kada biyu ne kasi kas ya habitu al amalu hina wuqu'ihi idza sahabahu ne riyabu wa qad Habibu al-amalu aiki zai iya lalacewa ada wuku'i bayan ya afku idan haba hume ujubun aw ru'yatu nafsi Allah ka tare mu daga su wannan ya zama cikin min ahammi ma yanbaghi an yufakkisha alayhi al-abdu ya wajaba yana cikin abubuwa masu muhimmanci da ya wajaba ba waye bincike a su wa ya harisa ala amalihi sannan kuma ya zama yana kwaɗayin aikinsa ya kai ga ladarsa wa ya sannan kuma ya guji wannan abin da zai fata zai fata wannan abu zai fata masa aikin nan. ya guje shi wa qad jaa fi asarin ma'ruf hakika ya zo a wani asari wanda ya kasance sananne malamai irin su al-imam sukan ce ma abu asari idan ya kasance wani abu ne da ake tsammanin ko kuma ana da tabbas cewa an samo shi ne daga cikin alkutubu as-sabiqa kamar injila sai wani abu ya daidai wanda ya halatta kai na nakalinsa ka kafa hujja da shi wanda bai saba ma wani abu daga cikin shari'ar mu ba kamar wa'azi to sukan ce masa asali ko kuma ya kasance maganar wani sahabi ne ko kuma ya kasance cikin maganganu ne na magabata kamar tabi'ai duk ana ce masa asali Sai daga cikin magabata yana cewa inna al'abda la ya'malu la'amala sirran bawa zai iya yin aiki a ɓoye la yattali'u alayhi ahadun illa Allah ta'ala ba wanda ya ga aikin nan da ya sai Allah madaukakin sarki fa tahaddasu da sai ya fito yana magana akan wannan aikin fa yantaqilu min diwanis sirri ila diwanil alaniya sai wannan aikin ya tashi daga kundin sirri ya koma kundi na me kundi na abin da aka bayyana thumma yasiru fi zalika diwani ala hasabil alaniyati sannan kuma ya zamo fi zalika diwani a cikin wannan kundin ala hasabil alaniyati gwaggwadon yadda mutum ya bayyana fa in ta haddasa bihil sum'ati idan yayi wannan yayi wannan magana ne domin ya biyar a kan yayi wa talabil ko dan neman matsayi walmanzilati ko kuma neman ne wani matsayi inda lahi a wurin wani Allah abu salahu kama dalika fa'alahu shi ke nan sai a fata wannan aikin kama law fa'alahu dalika kaman dama asali dan wannan yayi ku ji ba asali mutum yayi aikin sa aboye amma sai ga shi ke yi dan mutane su sani ba dan Allah yayi bai dan ya samu wani matsayi ba amma daga baya da wannan aikin sai ga ah, ai duk ma mutane ba a san ma fa yayi ba fa shi bai nema ba asali amma daga baya sai shedan ya zo ya dan so masa a zuciyarsa ke cewa kai to aikin nan amma mutane ba su san duk ba a ma gane kai kai wannan aikin ba ba wanda ya san kai kai duk ba wani shedan ne yake masa nan hadisun nafsi ne ko ma a shedan الشيطان يحادث muhadafatan yanzu shedan ne yake tattaunawa da shi a zuciyarsa ina cewa amilta hadha al-amal al-hasana ولكن لم يشعر أحد بعملك هذا an ينبغي amaluka يزال عملك أن يظل عملك في هذه الهيئة ينبغي أن يكون ظاهرا بين الناس حتى annaka alladhi qumta bi fi'lihi shedan yake tauna masa a zuciyarsa shi kenan sai kawai yazo zo kawai sai ya bayyana wannan abin nan ai kaza ya dan bi wata hanya malam ta dan wayo ya dai nuna dai kai tsaye bai ce shi yayi ba amma dai mai ganewa ya gane al-hurru taqfihi al-ishara wal ghabi la la yudriku illa bil ibara yayin wannan shikenan sai aka gane shi to shine wannan asarin yake cewa sai Allah ya bata aikinsa kamar dama yayi ne dan wannan manufar ku duba fa daga baya manufar wannan mummunan manufar ta same shi bayan ya aiki to sai a yi masa bita da kulli sai a ji shi a je a ɓata wancan aikin da ya wanda ya ba karamar halaka ba ce mun fahimta fa in kila. idan aka ce fa idza taba har ya yaudu ilayhi thawabul amali to wannan da aka ɓata aikin nasa aikin sa ya lalace me irin wannan shin idan ya tuba a aikin sa zaka dawo kila wasu malamai suka ce in kana kad hu li ghairi Allah ta'ala idan dama yayi ba dan Allah bane wa auqa'ahu bi hadhihi niyyah kuma yayi wannan aikin da wannan mummunan niyya fa innahu la yanqalibu salihan bit tauba to wannan aikin nasa ba zai juye ba saboda tubar da yayi wanar ya yake yi duk ayyukan da yayi na riya to koda ya tuba ya daina riyar ba za a ja masa da lada ayyukan alkhairin da ya gabatar a riyan ba sai dai a buɗe ne sabon shafi bal hasbat tawbati an tamhuwa anhu iqabahu abinda tuban nan za ta mata shine ta goge masa sabon riya laifin riya ita riya inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka tsare mu riya bala'i ba lada sannan sai an rubuta mu mutum zinibi kaga da kawai lada ce bai sama ba ai da sauki to ba lada kuma a wajen lada sai a rubuta masa zunubi to shine sai nan ma yake cewa wasu malamai sun ce idan me ya tuba to abinda za a masa shine za a goge masa wannan zunubin amma kuma bai da ladan wannan aikin da ya yi shi kan riya fa yasiru la lahu wa la alayhi sai ya zama me akwai wata kalma da hausa suke cewa ne eh, ba kare bindau ba a tura masa ba ba a bashi ba ba lada ba su ne shi ke wa amma in in amilahu lillahi ta'ala khalisan ku ji kun fahimci wannan ai farkon dama asali ba dan Allah ya yi ba sai ya tuba da ya tuba sai aka ce yanzu abin da za a masa shine a goge masa alhaki da zunubin riya amma ko ba za a rubuta masa lada ba wanda ko ita tubar da ba ta riya ba idan mutum ya abin da Allah madaukaki zaki ke rubuta masa sai ya rubuta masa ya goge masa zunubi a makofin zunubin nan kuma a wajen sai a rubuta masa lada to na riya aikinsa ya lalace dama ba dan Allah yi ba to shi kenan sai a goge masa zunubinsa tun da ya tuba amma kuma ba lada la da huwa la alaihi amma idan yayi ne khalisan dan Allah thumma aghada lahu sannan jiji da kai ya bujiro masa wa riya'un da riya ya riga yayi aikin aka ga an tafi da shi lahi an tafi da shi wajen Allah amma sai kuma yayi riya au ta haddasa bihi ko kuma yana yadawa dan aji ثم تاب من ذلك سنن سيتوبا ونجم ينا دانا سني فهذا قد يقول له ثواب أمنه ولا ولا يهمد وأن قد يقول يهوى إيوه. قد إذا تبع قد يفيد المضارع يفيد ماذا يفيد الإمكانية أو يفيد التقليل أو يفيد الإمكانية يهوى إيوه. mun fahimta shi wannan kada ya udu lahu thawabu amalihi ladarsa ta aiki za ta iya dawowa wala yuhdu ba za a bata masa aikin sa ba wa kad yuqalu kuma za a iya cewa innahu la yaudu ilayhi bal yasta'liku al-amala shi ma za a iya cewa ladarsa ba za ta dawo ba sai dai kuma abu da sabon shafi ai istinadi abu da sabon shafi shi ma dai kaga ya zama mai kenan la alayhi wala ni wala da daga yan uwa mala yana ta mana bayani akan mu tsakake zuciyar mu wannan abun kuma sai mutum ya ta addu'a na faɗa mana malamai sun sha faɗi cewa wanda ɗan ya fi damuwa ya ga ya sa ya sunewa al'amilu na lilisla waɗanda suke aiki ga musulunci su suka fi kowa haɗawa komar ɗan kariya daga sai mutum ya ta addu'a bayan mujahada duk abin da Imam Sufyan sauri yake fita. ba alatu shay'an asaba alayya min niyyati babu abin da ya bani wahala amma gance shi a cikin matsaloli na fiye da niyya mutum zai iya barin sabo amma niyya zuciya wahala gare shi yace in yau ne abin arziki sai in ji kamar ba dan Allah nake yi ba kun gane sai mu tashi hadisi ne babu jaza'il walidai za mu tashi hadisi na sha uku قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبقيتهما فجيت سياقي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ونمشي يازو وجه النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة ينا با من ذلك شفا أكي هجرة واتو يا تفود غير مكة يازو غير مدينة شوائي هجرة كينمو يبايعه على الهجرة يازو يا تبتر ونمشي zuwan nan da ne na madina na zo kenan ba na zo wucin gadi ba ne ba na zo leƙen asiri ba ne ba na zo ba ne in gaya madina take a'a na zo dirsham kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarni da cewa a hijira duk wanda ya imani da Allah to bai halatta ya ci gaba da zama a maka ba ya dawo madina saboda maka a lokacin darul kufri madina kuma darul islam a lokacin su kadai ake darul islami al madina darul kufri makka to duk wanda ya musulunci ya shiga musulunci wajibi ne dawo daga ke taso da ke maka ya dawo madina to sai ya zo yana ma manzon Allah samu baya akan yin hijira wa taraka abawayhi ne? amma ya bar babansa da babarsa suna tun suna kuka faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji ko koma wajen iyayenka a maka tafiyan kilomita 450 irji ma ko koma wajen su wa kuma kama abkhaytuhuma ka sa su dariya kamar yadda suka sa su kai kuka nan me ake so yayi ya koma su yadda da hijirarsa su ji daɗi da yadda su ya fito ya musu hikima ya musu maganganu masu daɗi ya yadda da su yadda da shi har zo sannan ya taho ya hijira ku duba matsayin iyaye a nan kenan hadisi yana nuna mana hatta hijira kujuma duba muhimmancin ta wanda Allah mana ku take karara ya fada yace wadanda suka yi imani amma ba su hijira ba ma wa lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhaju ko ba ku ba su a alaka ta yan uwantaka ta musulunci ba walaya tsakanin hatta yuhaju muhaddisin hijira sun bar maka sun da madina amma duk da girman hijira a wannan lokacin iyayensu suna cikin damuwa suna cikin kuka manzo Allah sai ya ce ka je ka koma ka sa su yadda su ji daɗi su yi dariya a game da fitowar wannan taka kun ga wannan ke A ta jihadi jihadu da'awa ba jihadu jam'i ba jihadu da'awa ke da yardar iyaye idan mutum ya fito ba tare da yardar iyayensa ba وعصى الله تعالى وهو في سخط الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين من gane يعني wannan hadisi hadisi ne kuma ingantacce malaman hadisi su inganta قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أبنا أبو مرة مولاني شين أم هانئ إتقم أم هانئ ديار أبو طالب وتقوى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه شي أبو مرة يباع أبو حازم hazin labari annahu rakiba ma'a abi hurairata ila ardihi bil cewa sun hau abin hawa tare da sakiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ila yi zuwa ga wani filin sakiduna abu hurairah bil aqiq a wurin da ake ce masa al a cikin garin madina shi al aqiq wani waji ne a madina madina tana da wuya tana da fari da yawa yanzu yadda kuke da fari haka ai akwai fari ko akwai tudun dukun akwai tudun wada sannan a tsakiyar ta aka samu fari ko kwarin ɗan goma to su ma a madina suna da irin wannan suna da wajen da suke da an ce mishi wadi kaza to akwai wadi da aqsa kun gane ai kamar sukan kalli waje ne sai su sa masa suna kila kuna jin mutanen mu da suke zuwa aikin hajji sai da ana masfala ko to misfala ne misfala akwai unguwar da zaka ji an ce mata misfala in ka kalle ta ka tsaya ka kalle ta zaka ga sai kasa wato unguwar da ta zama kwari ita ce suke ce mata misfala macin su fito su ce mata wayaki sai su ce mata misfala in ka tafi wasu wajajen a madina sai ka jana ce musu al'awali unguwa ce amma sunanta al'awali tudu kenan mun fahimta ai amma mu ina ganin tudu tudu da ake samu ne tudun tukun tudu ne ko ba tudu bane amma tudun wanda tudu ne wata tudun wani tudun an sa masa tudu za ka ga suna ne amma ba tudun ba ne ko duk inda aka ci tudun ne kun gano tudu ne asalin su tudu ne to yau da gobe to Allah ga yi nan to su a can za ka ga suna da awali suna da nisfala suna da suna da wadi wadi to wannan waji wadi ne wadi al-aqiq haka ake ce masa wadi al-aqiq فإذا دخل أغضه صاح بأعلى صوته إذا يشيك وأن فيه لما تقول حتى تسع لحد جلائك نشي صاح بأعلى صوته كيف أكمري يسع يشي عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمة إما تولنه أي أمر سلمه أخي ومغفرته أي ومغفرته ما لمن هذه السيئة سعباني أبلي أشك مصور من عبد الله أدو يسيب كبير ce qamu maghfiratu ya ce gabaki da bai inganta ba amma shekul albani yana hassana shi ko hassa yana hassana isnadin da ke ƙara wa maghfiratu amma shekul adawi hafizahullahu ta'ala ya ba'afa wannan isnadin malamai kuwa muhaddiqai sun tabbatar da daga cikin abin da shekul adawi yake kalla shi yana kallon matul hadith bayan isnadul hadith sabanin shekul albani Allah ya ji kansa shi ya fi itibarin isnadul hadisi mun fahimta kun ga shi yasa ya albani a wannan zamanin yana da cikin wanda suka saha hadisin salatu tasbih abinda suka yi itibari shine isnadul hadisi, amma ba su kalli matanin hadisin ba shekul islam taymiya ya ba ba'afa hadisin salatu tasbih saboda matanin ya ce daga cikin abubuwan da za a rusa حديث صلاة التسبيح لشي يتي كيفية صلاة التسبيح تخالف جميع كيفيات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبقى صاحب مزل سمع يجيهم وانا سلم يقول الإسلام الجميع يا كفا هجة وانا من fahimta مناسبة ce ta sa na kawo misali ne ke bugawa ba kan wannan nake magana ba sayyidina abu hurairah ya kura wanda manzon sallama a hadisin al-Imam Abu Dawud yace in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah da, nawa goma in ka ce wa rahmat wa baraka eh? assalamu alaikum afwan lada nawa goma in ka ce wa rahmatullah ashirin in ka ce wa barakatu kuma talatin to ka kura shi ka kura ji kenan mun fahimta ne to yi mata wannan ban ji ba shi ma ya an rutuwa ai ai bi ne dama fa ayyu bi ahsana minha aw rutuha to ya riga kure maka sai kai masa aw rutuha aw ne a to bai ba yawa ne wa alaikum ba a ce musulmi haka arni ake ce haka taji ake ce wa alaikum ya zai musulmi maka sallama ka ce masa wa alaikum in kai mu wani sallama ya ce maka wa alaikum to ka dawo ka buba ba'ad in ji bahaushe lafiya hmm? sahihin hadisi bi ahsana minha ka kara in bai rufe kofa ba in ya rufe kofa ka faɗi yadda ya faɗa amma ba za ka ce masa wa alaikum ba wa alaikum a inda riwayoyin da suka tabbata wanda suke cin sayyid bukhari wanda ake faɗa ma haka shine wanda ya zama kitabi mun fahimta sahihan abubuwa da suka tabbata ka gane ya kulu shi kuma abin تقول سيدتي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله كما بيته صغيرا باين يا فتحك سيدتي رحمك الله وألا يجيكيش كما بيته صغيرا كما يدك ترينيني إلى يابو فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا إذا كما سيدتي يا خيدانا سيتمت تسجيري تزجير ينا ينا ينا دا أغراض سن كي تفر لكن أغراض التزجير أقيمي التنفس التنفس كان سو كنونا مثلا أن توسياوا يا بني يقيم الصلاة وأمر بالمعروف وشيني نسي تفز ذاك الله خيرا كما الله ساق مقدع الخير ورضي عنك كمي يددقي kama zarartani kabiran kaman yadda kake kyautata mini bayan ni ma na zama babba ko kai kana ka zama babba qala musa me riwaya yace kana ismu abi hurairah abdullah ibn amr sunan abdullah sunan abu hurairah abdullah ibn amr akwai ana ku duka to wannan wannan wannan wannan asarin الشيخ الألباني يا هسنا a cikin تخريج da yema wannan littafin a cikin sahihul adabul mufrad ya ya hasana shi da wannan malamai suka ce a ashe hadisin baya ma hasani ne kun tuno shi hadisi na goma sha biyu ko ba ku gan shi ba eh to da dukkanin su hadisai ne hasan asalin wancan dama mun yi bayani mun ce zaifi amma da isnadin wannan in aka hada su za su zama hadisi hasan Abu Hurairah ga wani sunan shi ne suna abu hurera da ya fi shahara wanda kuke faɗa eh? abdurrahman to ga abin da malamai suka faɗi game da sunan abu hurera na kuma mana maganganu daga littafai hudu littafi na farko usulul ghaba na al-imam ibn al atiq littafi na biyu at al kabir na al-imam al-bukhari sai littafi na uku al-isaba fi tamyiz as-sahaba na al-imam ibn hajar sai littafi na hudu sirru alamin nubala na al-Imam al-Zahabi bari mu ji abin da waɗannan malaman suka faɗi a gurguje يقول الإمام الأثير الإمام الأثير ينأتي وأن وصل الغابة يأتي وقد اختلف في اسمه حقيقة أن يتعباني أجمد سونا سيدنا أبو هريرة اختلافا كثيرا تعباني من يوع لم يختلف باسم باسم آخر فأي تعباني أسونا ونبع مثله كمن يدعقي تعباني أسونا ذا wala wala ma yuqaribu ko kuma wanda ya kusanci sunan sayyidina Abu Hurairah sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an yana ɗaya daga cikin sahabbai wanda aka yi saba kai ba a yi ne akan wani ba sunansa kamar da haka kila illar ta fito fili wani ya cikin ku ya ya shahara ko ai huwa mashhurun bi kunyati idan shahara al insani bi kunyatihi to takan toshe ma kunya al-kunya takan zama ta koshe kwata-kwata a manta ma sunan mutum mun fahimci wannan al-imam al-bukhari yace ismuhu fil islam abdullahi sunansa bayan ya musulunta abdullahi amma sai yace walau lam iqtida'u bihim ba da dan koyi da malaman da suka gabace mu ba la tarakna hadhihi al-asma'a da mun bar sunayen da aka ambata aka ce sunayen sunayen sayyidina Abu Hurairah. فإنها كلمة عزوز من ذي ينسل هذا بابه لا تشير تعريفا بعض فإذا انتبه ولا تعريفك كأبو هريرة وإنما هو مشهور بكل بكليته الإمام البخاري التاريخ الكبير ينشي الإمام آه، سيدنا أبو هريرة يا شهرة على كل يسا yake to amma kin da magabata sun tafi akan suna ambatan wannan sabanin to mu ma bari mu ambata to shine ya ci gaba da kawo sunayen da ake kawo الإمام الحجر يتشي فمجموع ما قيل تسمه وحده نحو 20 قولا عدن قل أنك تتر أبن دعك فتاق مدسونا سيدنا أبو هريرة إن جئ الإمام الحجر عشان الإصابة يتشي فتنك مغنغنو عشرين مغنغنو عشرين فتنك مغنغنو عشرين نحو 20 قولا فتنك تم مغنغنو عشرين بيتشي عشرون قولا بابل تسمه نحو عشرين قولا عبد شمس أقي عبد الشمس وعبد نهم وعبد تيم وعبد غنم وعبد العزى وعبد يا ليل وهذه لا جائزة أن تبقى بعد أن أسلم كما أشار إليه ابن خزيمة ولن أن باب فسكة ذات حل الساعة سونا أن نستبت باين يارجا مسلمتها أتي مثل عبد شمس لا duk masu yin waɗannan sunayen sai da mazan su ya canza musu suna sai dai in sunayen su ne ku fahimta in sunayen iyayensu ne manzon sama na bari domin ina iyayen nasu masu riga sun mutu amma mutum ya zo da abdu shamsi ko abdu taimin ko abdu nahmin to mazan sama sai ya canza masa sai daga sunan nan sai ya sa masa ko abdullah ko abdurrahman ko kuma dai daga cikin sunayen Allah kyawawa wakila fihi aizan Ubaidun. عبيد kai. عبيد eh ubaidun kai ubaidun bi ghairi idafa ba idafa sannan an ce ubaidullah bil idafa duk suna cikin sunayensa sannan wasu kayin bi tasjid ba takin ba su kai su kai sannan wa sakan shi ma bi fata kai ne wa amr bi fathil ayn wa umayr bi tasjid wa amir وقيل بربر وقيل بر وقيل يزيد وقيل سعد وقيل سعيد وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وجميع وها معتدل في الجاهلية والإسلام وأننا دعك أمتا تلك نزلات يواسونا ينسني أجاهلية ومسونا ينسني أمسلنشي إلا الأخير سيري نكرش فإنه إسلامي جزما وأننا نولسونا ينسني أمسلنشي واتو عبد الله دوا عبد الرحمن ko kuma Abdulrahman din shi kadai saboda Abdullahi ya akwai a jahiliya ko ba ka bane Abdulrahman ko idan qila lahum usjudu rahmani qalu wa man rahman yace wallazi shama'a ismi abihi 15 qawlan asunan babansa kuma abinda za a iya tattarowa ya kai maganganu goma goma sha biyar fakila a'izu wakila amir wakila amr wakila amru قيل عمرو بن وقيل أبي وقيل خل وقيل جومع وقيل هانئ وقيل مل وقيل عبد نهم وقيل عبد شمس وقيل الحارث وقيل أشرقة وقيل سخر لا أقول لكم سخر فهذا معنى قول من قال اختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من ثلاثين قولا يتي ma'anan wanda ya magana wanda yake cewa an yi sabani a tsakanin sunansa da sunan babansa kusan sun talatin Al’imamu Zahabi ya ce a cikin siyar fismi ya ala aqwalin jamma an yi sabani a game da sunan na abu rera maganganu masu yawa ha sunan da ya fita ya fi aka firin jayarwa abdurrahman ibn Wasu yi ابن gama وقيل كان اسمه عبد شمس وعبد الله وقيل سكين وقيل عامر وقيل بغض وقيل عبد عبد بن غن وقيل عمرو وقيل سعيد وكذا اسم أبي حكى لما أكيد أباني أجمل سلم بابنسا وتسيدنا أبو هريرة مشتهر بكنيته سي سيزم يا أبوي الكنية تابوي من سنن أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة kisan su yake sabani a game da sunan wallahu alam dalilin da yasa na kama na wannan wannan yana daga cikin abin da su sukar ahlus sunna kamar yan shi'a a cikin abin da suke sukar ahlus sunna ga wanda suke wanda kuke cewa ma ya fi kowa yawan hadisi kuma sunan shi ba sunan shi ya kai ta nan ba ba san sunan shi ba to har irin su abu rayya shi ba dan shi a bane amma yana cin aqlaniyun a cikin wannan zamanin yan kwakwal masu wai su ne wai free thinkers kuma ya musulmai ne amma su ne ake ce musu fakirun wanda ya jawo ya cici mutuncin sayyidina abu huraira a cikin littafin da ya rubuta wanda a shek mustafa sibali ya masa raddi ya sa masa suna ya sa masa suna wannan littafin nasa da ya rubuta akan as-sunna as-sunna wa makanatu fi tashri' al-islam a ciki ya ba abu rayya raddi raddi mai zafi hudud ma ba raddi ne ba to daga sunan abu huraira wanda ya fi sahara a cikin sunayensa sunansa alkunyarsa sunansa kuma wanda ya fi shahara in ka cire alkunyarsa ta abu huraira ita ce ne to an yi sabanin waye sa masa abu huraira shi ma akwai riwayoyi da malaman tarihi suka ruwaito cewa abu huraira manzon sa mai sa masa da ya zo ya musulunta sai manzon sama ya ganshi tare da bango haka yana mutu mutu da bango sai ce me a cikin ka me a cikin kai bangon nan sai ce bi ya kirratu ai yar mage ce sai manzon ya ce masa ya aba hurayra daga nan sai abu hurayra ya bi shi wannan ya ce tabbatacciya sannan akwai ruwa ya zo tana nuna cewa an sa masa sunan ne tun kafin ya shiga musulunci a kabilar su haka ake ce masa ai yana cikin ahlul yaman ko yamaniyu abu huraira ba yamani ne wanda manzo ya yabe su ya ce al-imanu yamani ko wal hikmatu yamaniyya to wasu suka ce an ya samu wannan sunan ne to ni sai ina ganin ya fa a ce ba manzon sama ya sa masa ba kaga ya zo da abin shi in ya musulunta me aka san shi da shi abu huraira shi ce dama tun kafin ya musulunta abu huraira aka fi saninsa da shi to da ya shi shigo musulunci shi kenan sai aka ci gaba da ce masa abu huraira ba wanda ya damu ya san sunansa ba wanda ya damu ya san me asalin sunansa saboda alkunyarsa ta wadatar game da sanin sunansa ba kuma makaranta ake sawa ba a lokacin balle a ce ina baban shi ba makaranta ake da ita ba balle a ce an faɗi sonem sai an faɗi aza ne, ko kuma eh, abin da ne name so ga su nan to a takaice kenan to daga shi wannan Musa eh, mai riwaya da ya faɗa mana wanda yake cikin isnadin mu eh, abin da wanda Abu Hazim ya riwaya daga wajensa ya faɗi ra'ayinsa ne wato sunansa Abdullahi bin Amr kaga ya ɗauko daga cikin sunayen can nashi da aka yi sabani a kansu wanda al-imam bin hajar alaihi rahmatullah a cikin al-isaba yace sun kai nahwu 20 qawlan sannan ya duba a cikin sunan babansa da aka ce sun kai 15 qawlan sai ya dauko amru sai ya hada sai ya ce abdullah ibn amr mun fahimta amma al-imam zahabi a matsayinsa a cikin waɗannan al-imam zahabi yana daga cikin malamai na rijal wanda ake alfahari da su a duniya ahadus sunna me tarjihi yace ne yace wasmuhu yace wal rajih wal arjah ismu huwa Abdurrahman ibn Sakhar to da ba ba kuskure bane da ake karantar da yara ko ake karantar da mutane in za a tarjuma Abu Huraira a ce sunansa ne Abdurrahman bin Sakhar bil Taslima kun fahimta ai ta'ala ala wa alam hadisi da ya karanta da mu iyaye da kuma kyautata musu da faɗin musu magana mai daɗi da faɗa musu abin da za su ji daɗin su sama mutum albarka Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu ya sa albarka a cikin rayuwar mu kaza kaza shi ke na'am Mm. Mm. baya a yanzu misali ana ai ahli suffa suna da sunaye da an san su ɗaya kenan an san sunayen su su ne yasa sunan su bai bai bai abin nan ba sannan Abu Hurairah fa ya musulunta ne bayan sulhu hudaybiya akwai wanda suka musulunta fa a amul abin nan a amul fatih shekara ta takwas akwai wanda suka musulunta a hijjatul wada'i a shekara ta tara kuma su su an sani an san sunansu kun gane to kaga idan ka kawo wannan wani zai iya kawo maka kuma wannan sai to su ya aka wanda suka musulunta daga baya wanda su ko ba su kai shi har sama a riwaya hadisi ba su kuma ya aka yi sunan su aka san shi yanzu misali Malik ibn al-Huwayri ya musulunta ba ana ana faɗi ne ya musulunta ba a shekara ta tara wafadin su sun zo ayarin su ko kuma jama'a su sun zo ne fa gab da sama zai rasu har shi yasa malaman da suke magana akan jisatul istiraha suke cewa ai malik ibn al ya zo ya ga manzalin sama ne ba da an tashayyaha bayan manzon sama ya tsufa shi yasa ma sai ya ganshi yana yin jisatul istiraha a sallah saboda haka a shehu sa'adi da wasu malamai har an imamu ahmad ibn hanbal ka koma can baya ra'ayinsa kenan to kaga ashe kasancewar ya musulunta daga baya ba zai zama dalilin da ya sa sunansa ba zai zama hujja mai karfi da za a kafa hujja da ita ba ko dalili mai karfi da za a kafa hujja da ita ko shi domin nuna cewa ai shi bai dade da musulunta ba shi yasa aka samu ikhtilafi a sunansa ko kuma sunansa ya buya aka yi sabani a kan Na'am? Eh. Eh. cewa shi a ah, abu ya mutu shi ah, eh, eh, a ya a eh. ya ka iskali kenan. Shi iskali ya kawo ba halli ba, ya sake kawo hudu. yawwa maganar da tafi zama rajiya abinda al'imamu ibn hajar ya tabbatar a cikin al shine Al'ima a sayyidina abu ya musulunta ne bayan ya zo madina har ma ya roki manzon sallama abubuwa guda biyu abu na farko ya roki manzon sallama cewa ya roƙa masa Allah ya sama masa da musulunta ya roka masa addu'a Allah ma masa ta musulunta na biyu ya roki manzan da sama hajja ya kawo kuka ya ce ba ya haddace abu kuma bai iya rubutu ba manzan da sama ya ce yi masa addu'a shi ce sai ya zama ahfazus sahaba hmm. to ka gani sai ina ganin shi kaman ya kara eh, a al-ma'ani ba da kudrati hmm. shiwa to waye ai shi ma abu hurairah addausi ne shi ma abu hurairah addausi ne sauran ma dukkanin su addausi ne wani ne daban sunan shi addausi <laughs> da sunan shi to ka gani to waɗannan dai abinda manya-manyan malamai mu muhakikai suka kafa hujja da shi shine kuma ka kalla ba Abu Huraira ba shi kadai yanzu ne suna Abu Darda Abu yi abokin Salman al-Farisi kun kai ku nawa yawan kai bai kamata abu darda da dai aka saba faɗin sa waye ya su me sunan shi abu dardani radiyallahu ta'ala anhu abokin salman al-faris to har kun yi shiru ba ku faɗi ba me yasa amma shin ba ku san abu dardai ba ba ku san tarihinsa ba ba ku san ma'asiru tarihiya ba abu talhat al-ansari ya sunan shi wannan ya kamata ku faɗi sunan shi ko dole zaidu bin sahal to yaushe yaushe kafin yaushe kasan wannan sunan na Abu Dalal al-Ansari wa so nawa ka taba jin an ce masa zaidu bin Sahal shi ma ba an yi sabani akan mun faɗi sabanin da aka yi akan sunansa ba amma muka ce arraja shine wannan duk wanda ya shahara da alkunyarsa to tarin sai kaga sunansa ya bo yanzu ga sunan a riwaya mun karanta Abu Hazim Abu Murra me sunan Abu Hazim eh Abu Bakar me sunan shi to waye ke fadin masa haka shi Abu Quhafa me sunan Abu Quhafa ai Abu Quhafa ma musulmi ne ya suna Abu Quhafa kawo Usmanu amma wa so nawa ake fadin Usman amma Usman yana da alkunya ko bai da me alkunya sayyidina Usman ibn Affan alkunya safa a wannan lakabi ne ka ba ku san alkunya shi ba sai me kuka sani me me alkunya na Ali Abul Hasanain so nawa ake ce masa haka har wani ma ya ce abuwa ne abu tura. to a wannan yi lakabi ka faɗa har yanzu wasu ku ba su bambance lakabi da alkunya da suna akwai ismun akwai kunyatun akwai lakabu to a takaice dai wannan akwal adilla da malamai suka fa hujja da ita ita ce kasancewa an yi sabani akan sunan sayyidina Abu Huraira shine ne اشتهاره بكنيته أكثر من اشتهاره بمن صلى da mitin yi su sati mai zuwan Allah kai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la